نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يقوى مسلمين قوة الثراء أنا فالتبورا فالتبورا لوكال government Niger State, Nigeria. shugabanninmu da suke haya tebul da kuma malamanmu da wannan kungiya alaramominmu maza da mata masu sauraronmu daga manara tv da kuma sunna tv presti radio daga mina da radio tarayyar nigeria daga kaduna da kuma landmark yam daga garin kwantagora sannan rediyo koro niger midiya social media a website sauran hanyoyi ta iya ta sako na addini muna gaishe ku da gaisuwar islama maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna taya ku murna da shiga daruruwan nan guda goma na ƙarin neman falala da kuma gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mana yau ne 24 ga watan Ramadan hijira shekara 1442 yayi daidai da shida ga watan mayu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara ɗaya. cikin karatu uku da ya rage mana a rufe wannan tasiri sai kuma wanda Allah ya so muna cikin a suratul kan aya na aya ta talatin ko ashirin da tara to bismillah وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يا سلام مسلمتي تمشي الحمد لله jiya karatu da muka yi an tambayi wasu marasa imani an tambaye wayanda suke ɓangaren kafirci ke birge an ce da su ma da halara kuku menene ubangijinku yake me ya saukar sai manyan suka ce halu an tasirul awwali saboda rashin adalci an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wahayi daga Allah an tambaye ka wani irin nau'in sako ne ya zo daga Allah da suka ce tatsuniya aka wannan cin mutuncin musulunci ne amma yau ga shi kuma alhamdulillah ba kai da na tahau su kuma mummune an tambaye ce. ma za ƙala menene ubangijin ku ya faɗa cikin wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkhair kace alkhairi alhamdulillah wayanna an ce me ubangijin ku ya saukar ce asatirul awwali wayanda kuma an tambaye su me ubangijin ku ya saukar ni sam tambaya sai suka ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا suka ce alkhairi ne ubangijinmu ya sauka to haka ake ta gwagwarmaya musulmi su kare addini makiya Allah su aibata addini kuma haka za a yi ta ila yau milkiya an zuwa ranar da bai na take dole an tambayi mutum shi waɗi gaskiya نديو الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير للذين أحسنوا في هذه في هذه الدنيا حسنا دكم وإن دسكا كوتا سادة جسكين فأيها الناس أحسنوا بالأقيدة التوحيد abul sunna kuka zama su bauta ma Allah shi kadai a rayuwar duniyar nan kuka rungumi musulunci <clears throat> kuka yi ma addinin musulunci aiki alhamdulillah Allah ya ce a sanar da ku cewa alƙawalin shi da ku husna shi ne zai sakan kawo muku da kyawawan abin da kuka yi ko fiye da abin da kuka yi kun yi aqida kun yi tauhid kun yi addini Allah ya tanada muku wani gida alhusna huna bi ma'ana aljanna Allah ya tanada muku aljanna alhamdulillah abinda ba ku yi ba an yi muku sakamako da fiye da abinda abinda ma ba ku yi ba saboda dole ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yadda wala darul akhirati khairun kenan riba biyu kenan husna kyakkyawar rayuwa Da a ku a nan duniya rayuwa kyakkyawa ba ta wulakanci ba sannan ranar gidan lahira kuma ya fi muku alkhairi duk abin da Allah ya maka nan duniya na kamisho saboda addininka da imaninka Allah ya ce kamisho ne kawai gidan lahira ne za ka ga biya ƙasa don shi ne mafi alkhairi Allah ka shirya da mu wala ni'ma darul muttaqin wala ni'ma darul muttaqin madalla ku gama bangon duniyan nan ku kare ku koma gidan aljanna Allah da kanshi yake kai kai ma dalla da musanya gida ga masu tsoron Allah daga cikin Allah ya sa da mu cikin masu tsoron Allah jannatu adalin yadkhuluna tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yashaa'un mhm. kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin lahum ma da jannatu adni jannatu adni tana cikin manyan aljanna da Allah ke bayarwa ga masoyan shi mummunai kayayyakin da a cikinta suna da suna da girma kwarai an yi tanadi mai ƙarfi gare ta don haka manyan musulmi ake yawa a cikinta kuma shi kuma ka'idar Allah inda ka zama mai aƙida Allah ya taimake ka ka guje maka ba'irori har aka kai gabar da Allah ya ce ya yarda da kai madalla sai ya ce aljanna ni'ima jannatu adn aljanna zama ta ni'ima ya da kuluna a ta za mu sanya su amma dai ku na mummunai fala ni'ima ma da na tajiri hal an anhar tana da plan tana da tsari wanda ba bature ne plan din ba ba yadda ya zana ta ba Allah da kan shi ne ya tsara karkashin kun fayyafai tana da mari-mari da suke gudana a karkashin gidan na jannatu a sai kuma yake lahun fiha ma sha'o duk abin da suke bukata a cikin wannan gidan wanda rai ke sha'awa za a ba su nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kayayyakin da a cikin gidan aljanna tanadi ne aka yi mai ƙarfi ma la ra ido ma bai taba ganin wannan daɗin ba kayan daɗi ne da ido bai taba gani ba balle ya ce wai wani shago ake sayarwa sannan kunne bai taɓa jin labarin kayan daɗin ba a duniya balle ya ce ni dai kam ina kaiwa ko ina kada abinda dukkan sani na duniya nan gaba ɗai to in aka je ranar alkiyama bai wuce na cokali ba bisa ga nau'in kayayyakin da aka da. saboda ayyukan ku daukai na wahala na addini Allah ya ba mu aljanna sai ya ce kadhalika yajzillahu muttaqin ko haka dai Allah yake takan kama masu takawa da a takawa shine shari'a mutum ya tsare shari'a shine tsoron Allah mun sha faɗi cewa rataye tasbaha ga wuya rataye tasbaha a dumbula ta ga hannu ko a biyo titi ana ja ana nuna ma mutane addini wannan baya cikin siffar tsoron Allah wannan siffofi ne in ba Allah ya tsare ba na riya masu tsoron Allah za su yi ibada ubangiji da ya sani masu tsoron Allah za su yi azika za su yi tasbihi kuma Allah dai ne zai san suna yi sai dai wata rana Allah zai tilasta masu addini su gano cewa kana kai mai addini ko ka faɗi ko ba ka ba ko ka yi bayyane ko ka yi asirce wallahi sai Allah ya fito da addinin da take yi ya yaya ta ma duniya wannan saboda ka samu riba ta addu'a ‘yan uwanka musulmi kuma hankalin ya kwanta a kanka cewa kai Musulmi mai son musulunci duk da dai shi addinin nan akwai abubuwan da ba a iya yin su koye don kai dole ka fito ka yi sallah da jama'a ba ka sha ku bane dinga koyewa wannan ibada ce ta bayyane dole ka yi azumi har gari ya san kana azumi ibada ce ta bayyane ranar da za kana aikin haji ibada ce ta bayyane duniya mutanen garin ku za su gane ka ta ta haji bai yiwa ka koye wannan duka ba lalura ka bane ba hakkin ka bane haka nan ka ta farilla dole ne jama'a su san ka da zakar dukiyarka wannan ba riya ba ne ba lalura ka ba ne tsari ne na bangiji su bi hana kuwa ta'ala haka nan kuma zakatul fitr wa haka amma abin da ya shafi abubuwa na tsakawo na yawan na filfili shi ma matuƙar ba da jam'i za a yi ba ibada ce da za ka yi Wanda Allah ne kawai zai tabbawa alhamdulillah الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة وعند ملائكة سكم قم قسام قوة ذات دوكرة يوسف akwai wasu dalilai da wasu alamomi kamar asawaki cikin amfanin asawaki da ranar mutuwa in mala'iku suka zo ɗiba rayuwanka za su gane kai ma'abocin asawaki ne in kun ɗiba yana cikin <clears throat> dalilai da ma'aiki ya zo dab da mutuwa amma kuma ya kama kallon asawaki a bakin abdurrahman kanin aisha radiyallahu anha a ce da aisha ta ce ko kana son asawaki ne bai iya cewa na'a. sai daga kai saboda yana cikin ciyon ajali na haka ta an wannan asawaki ko ya Allah sai ta kalle shi ta ba kananta abdurrahman sauran inda ya sa baki inda bai sa baki ba ta sa cikin bakin ta tattaune ta tattaune goya Allah mata abokin rayuwa mace mai addini mace mai aƙida mace mai albarka kana tsoron ta miƙa ma annabi tawakin nan ya sa a baki ya jiri don haka sai ta sa a bakin ta tattaune tana rungume da shi a cinanta sai da ya sannu sai ta miƙa mishi tana goga mishi ga haƙoranta babu shakka ma yi alaihi salatu wassalam ko da bacci ya tashi cikin dare sai ya jawo a tawaki ya yi a tawaki a tawaki babban mabani in kun dibi faisal gafara mujalladi na ɗaya kitabul wazo za ku ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya faɗa game da asawaki ranar ɗiban rayuwanka ko kuma masu shari'a suka zo da shi a yi haƙuri kila na mata ranar ɗiba rayuwanka za a ɗibi siffan haƙoranka za su bayyana cewa kai mutum ne mai yawa a tsawaki to yana cikin yadda za a sauƙaƙa maka ɗiba rayuwa saboda yawan A tsawaki yana da riba da yawa na farko yana ba da tsaftar baki na biyu yana sa gom na bakin mutum dasu shi ya rike hakura gangan saboda asawaki na uku ranar mutuwa kuma mutum na jin saukin ɗibarai saboda dalilin asawaki na hudu asawaki yana fusa ta shedan shedan bai cika son alaka da mutumin da yake da asawaki a bakin shi yana taimaka maka na kore shedan na biyar kasa samu faizul asawaki yana taimakon masu hadda ƙur'ani yana rage musu sauƙi na samun hadda alƙur'ani yana cikin riban asawaki alhamdulillah yana ɗaya daga cikin amfanin asawaki shine yana rage ma mutum mantuwa in mutum na yi yawan mantuwa yana yawan mantuwa to ana so ya yawaita asawaki za a rage maka yawan mantuwa in yawan mantuwa ya maka yawa to ko ga addinin ka zai samu na ƙasa sallolin ka da raka a nawa kai arwala na wanke nan ko ba wanke wannan ba duk mantuwa in yi yawa wallahi za ta cuta ma yanzu haka akwai mutanen da Su talatin subhanallahi 33 walhamdulillahi uku. Allahu akbar uku. ba da sala yana ba su wahala sai sun yi tsoron tsawai nawa mamakai yi wannan duka suna bukatan asawaki asawaki kuma yana da cikin a amsa asawaki shine yana karya sihiri yana taimaka wurin karya sihiri yana kuma barazana da karya logo na masu maita wayanda suke nufin kada mummu abu saboda haka nan sai a yi iyakacin kokari eh, da yake an yi magana mai tage da mata shine gobe eh, ko banda goben Allah ya da muhadara mu na ƙarshe za mu shigar da menene maye kuma ya maye yake kuma ya al'amarin maye yake so insha Allah saboda samar da wata fahimta saboda rage musu gaba da fitintinu a cikin gidan daji wallahu a'lam tayyibin yake nan da mala'ikun sun zo sai su same su mutane ne masu aqida mutane ne ba mushrikai ba mutane ne masu imani don haka mala'iki zai mai sallama salamu alaika ya shi shine ma'anar sayyidin aminci Allah ya tabbata gare ka ya masoyin Allah ya yin Allah za ka shiga gidan mutum sai ya samu kwanciyar hankali don haka duk ɗan aljanna tunan duniya amma sai ranar ƙarshe sa'o'in mutuwa ko mintuka na barin duniya zai gane shi ɗan aljanna ne haka na ɗan wuta in ya zo dab da mutuwa yana gane dan wuta ne sai dai bai da wada zai in zawo da amai zai da da shi ya sani Allah kar ka yi mu yan wuta Allah ka yi mu yan aljanna Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu ka ba mu iko mu bi ka mu yi aiki da shirya yace bayan tsayibin ya na suna ce da su salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku ya kai wannan waliyin Allah shesa kalmar wali kalma ce ta mummuni dukkan mummuni waliyi ne akwai waliyi ami akwai waliyi khasi waliyi ami duk mummuni waliyi duk wanda bai shirka da Allah mai hamsin salawat mai addini gurgudu waliyi ne na Allah da aka mala'iku yin suka zo karɓar rayuwa ne za su ce da shi salamun alaikum aminci Allah ya tabbata gare ku ayyuha auliya ya ku wa'annan waliyai wannan abin da za su yi musu akwai wali kati irin annabawa irin manzanni irin wa'anda Allah ya daure musu gindi akan aqida irin Umar bin hasab irin abubakar radiyallahu anhu umar bin hassab an yaƙi badar abin nan gazuwatu qadisiyya umar bin hassab bai je wannan yaƙi ba ya tura sojoji amma an sha wuya ana kashe mutane ne labari ya kawo mai kamar mafarki ya tashi je kan dutse a madina ya hau ya ce ku bi wuri kana ku koma ku hau dutse ku yi nan ku yi can wuri mai nisa sama da kilo dubu daya sai dai shugaban yaƙi sai sai yana jin wani sauti wallahi kamar murya Umar bin Al-Khattab amma shi bai san kowa yi ba saboda amma bare ya aiki da ita sai ce mama ya a hauri ka sai aka hau nan take suka ci yaƙin kakare. saboda waɗannan mutane lokacin Umar bin hasab radiyallahu anhu an yi fari mai yawan gaske an je an yi sallah an yi sallah ba ruwa sai zo ya samu abbas ya ce abad cikin jininka akwai jinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kanin abdullahi ne uban cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uwa ɗaya uba ɗaya don haka akwai jini shi a cikin jininka zo ka jagoranci sallah ni taho. ku duba shi ne amirul mu'mini kuma cikin waɗanda Allah ya babu shara su goma da aljanna hala akwai abbas wallahi babu abbas sadaqun su ɗalibai ne dama na ilimi alhamdulillah wallahi babu abbas amma kuma umar bin hattab yana cikin goma da aka yi ma bisharar da aljanna ko baya ciki umar ya je badar ko bai je badar ya ahala badar ya yi maluma ke tun kada ga farar lafudan mutanen badar ko yi abin da kuka gada ma allah ya riga ya je babu wani kes da allah da zai bai yi da ku aljanna ne babu misali amma kuma ku dibi tawadi ku dibi kwasho na umar bin hakawa sai ya ce abbas zo ka ja sallah saboda wannan abu da ke jikinka abbas ya ba da sallah ya yi salatul istisqa ya yi addu'a kan a ce kwabo da wallahi ruwan sama ya mamaye koyi in dai Allah ya yi kawali ba sai ka naɗa kai da raga da dogon talbaha ka yi sallar wali wali in Allah ya kawali magana ya kare addu'an kama karkawace komai ka faɗi Allah ya gama saboda haka nan kuma duk wanda bai son ka Allah bai so ne man adani waliyan faqad adantuhu bil har duk wanda ya daura mara ya kafin nan kiyayya da masoyina wallahi na shirya makaman yaki da shi ko dan waye saboda ka ya musulmi ba sai kun nada ma kanku rawani na walitaka ba ku yi zaman kuma tsaye bayi na Allah ku ci gaba da yin bauta ku ci gaba da yin ibada Allah ya san nan warai ya san shirye ya san kuma wanda ke kan masa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan mala'iku za su yi sallama kuma za su kira su waliyan Allah saboda duk dan aljanna waliyi abin da yasa a bangaren ahlus sunna ba mu nada malaman mu mutle musu waliyan Allah dalili saboda ba mu san gaibi ba sau da yawa za ka ga mutum a zahiri za ka ga na Allah ne amma a koyi Allah ya san sirrin gaskiyar al'amari na biyu kuma in ka ce ma mutum wali na Allah ka ce mai wannan wali ne idan ka ba shi sai da shi ɗan aljanna ne mu kuma ba a yi kiyama ba ba a raba takardu ba ba a hau tirabi ba ba a yi awo ba ta yaya za mu gane wanga dan aljanna ne mu dai muna kai da mu habba ban mu shek abubakar mahmud gumi babu wanda mun ka san matsaya kai shehu usman bin duk dai an ce zunnu bil mu'minina khaira ku yi zato kyakkyawa ga mummunai ku yi kiyaye wannan larabci ba a cewa zannu bil mu'minina khaira larabci yadda yake zunnu bil haira. khaira ku yi kyakkyawan zato ga mummunai yadda muka ga Sheikh Abubakar Gumi yadda muka ji labarin shehu usman da littafai ne shehu abdullahi Gwanzu, shehu sultan muhammad bello da sunana da sauransu rahimahumullah muna musu kyakkyawan da su amma ba mu ayyana su mu ci suna aljanna wannan wallahu a'ala Allah shi ne ya sani hadisai da yawa sun tawaye mu sun hana mu mu yi mu wannan kuma tazkiyatun nafs ne ka ce ma kanka dan aljanna balle ka ce ka ba wani aljanna wannan na cikin bambanci na tsakaninmu da ka ba mu ba wani aljanna ba mu ce mu wani mai mai gafara saboda haƙƙi ne na Allah duk abin da yake haƙƙin ubangiji mun bar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala mu dai kawai inna ilallahi rajibu muna kwaɗayi zuwa ga Allah ya yahe mana zunubanmu ya ba mu rahama shi ya sa mu gidan aljanna yasa wa'annan sun tabbata waliyai domin lokacin mutuwan yayi wa'anda suka kira su waliyai su ne masu ɗiba rayuwarsu mala'ikun da ke ɗiba rayuwarsu su suka kira su waliyai kuma suka yi musu sallama salamun alaikum aminci Allah ya tabbata gare ku sai ce kuma udkhulul jannata sai sai da su shiga aljanna bima bima kuntum ta'malu shiga aljanna saboda abin da kuka zama kuna aikatawa na addini na wasunna lalurori ibada don haka ku zama discourage kwana shida ya rage maku ku yi duk kokarin da za ku yi ku yi ta hajju, faranta qur'ani ku yi istighfar ku yawaita salati ku takaita zunubai ya musulmi ka takaita sabon Allah wa kanka saboda ka ji sauki wannan gida in kan matsa kan matsa ana iya baka shi in ka damu Allah ka damai ka damai kuma ka ɗau matakai yana baka gidan nan baka gidan nan ba komi bane ga Allah duniyar nan sa ku aljanna bai rage shi da komi ba saboda haka ku sa rayuwanku ga Allah kar ku yanke kauna ku ci gaba da bauta Allah ka shirye mu amina هل yanquruna illa أن tahtiyahum الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Wai me yasa su karbi kalmar shahada me ya hana an gaya ma mutum addini ya karba yaƙi ba wani abu bane hal yanzuruna bi ma'ana ma hal bi ma'ana ma ba wani abu bane mai rabon shan duka ne wa ana kwabo sai ya sha ba wani abu ba abu guda ne ba abin da suke jira illa an ta'atiyahumul mala'ika suna jiran kawai zuwan mala'ika mutum na nan na shawara yana shawara yana shawara ya bar zunubi yaki da dai Allah ya kiya yana ta tunani aiko yanzu zuwa gaba ya kamata da yanzu ba yana wani kisa kisa kisa kisa kisa an bar shi a haka ne da rashin imani har mala'iki mutuwa ya zo ya same shi auya atiya amru rabbi ko kuma al'amarin ubangijin kai ya zo mai shine mi shine ayyaki karkashin yaki a kashe ko kuma ya zama na a cici da yaki a bautar da shi ko kuma ya zama na ya shiga kabari ya gama mala'iku ta kowace hanya dai ya ki karba musulunci sai ya ga azaba ra'ayul ain ko ya ga mutuwa mala'ikin mutuwa ko kuma ya ga mala'ikin da zai mai tambayoyi a cikin kabari a wannan lokaci ko ya faɗaka kuma aikin banza ne saboda ba lokacin da Allah kuma zai saurare shi an riga an baka ko kuma Al-Gazali, ba alal ladina min qablihi haka yanda kaga mutanen nan sun ƙi imani suna ta jira haka na gabanin su suka yi har halaka ta ce musu wa ma mana annas an yi aminu idza ja'ahum al-huda Kuma mana annan ba abin da ya hana al'umma jama'a su taru su karbi addini an yi wa su yi imani idan ja a umar guda lokacin da shirya ta domin babu abin da ya hana su karba addini illa an ya kun sunatul awwali sai dai hanyar na farko ita ce suke son su bi fir'auna ya ki an halakar da shi ya kare a wuta su ma suna so su cin musu ƙaru na haka hama na haka lamaruzu haka mutanen samud haka mutanen adawa kowane su an ja shi ga gaskiya yaƙi don haka halaka da ta cin musu tun a nan duniya kuma suka loda suka kare a wuta to duk wanda ka gani yanzu an kira shi ga addini bai karba ba an kira shi ga suna bai yadda ba aqida bai yadda ba to waccan hanya ce shi ma yake son ya hau sunnatul awwali hanyar kafiran farko ita yake son yi Allah ya kare Allah ya tare aw ya atiyahum aw ya atiyahum azabu qubla ko kuma azaba ta zo musu daban-daban shine qubla banga banga physically different colors different types daban-daban azab da dace ko iska ko ruwan sama ko kuma ruwan tufan ko girgizar ƙasa ko tsawa ko wani abu mai kama da haka wannan shine manufarsu Allah ya kare Allah ya ce wa ma zalama wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba domin ba wanda bai ji wa'azi ba ba wanda bai san da sakon Allah ba in kuma kace baka ji ba cikakken bayani ka da hujja me yasa kauyen ku ba ku tara taru ba muka nemi mai gaya muku gaskiya in garin ku ba a gaya ma gaskiya me yasa baka je wani gari a gaya maka gaskiya ba yiwa a ce duk al'umma sun taru babu mai faɗin gaskiya ba ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin kanu yadda yajlimun sai dai su ne suka zalunce kawunan su bi ishrakihim billa saboda haka Allah da suke da wani suna shirki da Allah suna bautan wani Allah ba Allah wannan shine fitina da ya ci musu kowa ka gani cikin azaba to dan taurin kai ne Azabar nan da Allah ke yi mai Allah ya yi daidai komi tafin wuta komi azabata kaga an ko da tsohon a wutar jahannam sai ma Allah ka yi daidai domin an turo almantanni an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa addini yake an sauko da Qur'ani an yi muhajirun da ansar sahabbai radiyallahu anhu an yi tabi'ai an yi tabi'u tabi'ina an yi ulama an yi masu da'awa ko ina ga gidan rediyo ga talabijin ga hanyoyi na kafafe ga media social media da hanya iri-iri ga tafsirin ramadan ga wa'azin ƙasa ga na jiha ga na local government ga na unguwa-unguwa duk da haka baka gane addini ba don Allah ya kona ka Allah ya yi daidai kuma Allah bai dalace ka ba domin kai mai ke ƙasassun zuciya ke na Allah ya kare فأصابهم سيئات ما عملوا السيئة يعني العذاب أو الهلاك mummunan abu ya same su bi da bi ma saboda abin da sun ka aikata yana yi a ya zama azaba ta nan. yana yi kuma a kashi na azabar Allah ko na wata fitina ta duniya wanda aka jarabe su ta halaka da su wallahu a'ala wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ma kanu bihi yastahzi'un ahaqa bihim ya sauka kansu menene ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke ma addini iskili da shi wanga yace a kawo azaba wanga yace yaushe azaba za ta zo wanga yace bai imani sai ya ga azabar ta taho Allah ce to abin da suke izgiri da shi na addini na roƙon Allah ya kawo bala'i kamar addu'a a nazar min hari duka kaga azaban dai ta zo masu ta same su abin da suke nema don haka mutum ya wa kan shi fata alkhairi ko yanzu a nan duniya ba ma lahira ba kawa Allah inda za kai magana ka roƙi alheri man kana yi billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut kai shiru in ba kai ya faɗi alheri amma miyagun maganganu goma ganganu ba su da kyau ko suna da a sama ko za ka sama ɗanka sama ɗanka suna mai kyau don yana iya tasiri ya bi ɗanka kai ma kawa kanka sunan kwarai in ba kai hankali ba yana iya tasiri ya zama shine Ka kamar yadda kebite a kowanne sunan shi fir'auna ai ko kaga yadda ya rayu a lokacin da yake alfahari da kalmar fir'auna don haka dole inda ka samu kanka suna ka samu kanka suna na kwarai <clears throat> kanka zama dan tauri mai cewa shi kagiri na sarkin mafara sai shi kagiri na sarkin mafara karka ce makanka kagiri don yi burin kuma ta zama kafiri ba alheri ba ne ba abu ne mai kyau ba sai dai ka yi fata wa kanka alheri don haka subhanahu wa ta'ala ya kare mu وقال الذين أشركوا لو شاء قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين كما يدعى شيخ الإسلام صاحب هدري رحمه الله da yau da gobe mutane su ne maka nasiha wani ko abokin kai ma nasiha ko wani mutum ya yi magana da kai wani abu da kake nuna ma ba daidai ba ne sai ka dabura ka ce sai in Allah ya shirya da ni ka bari ai Allah ya kaddare ni yi wanga wannan magana ba shi da kyau ka ce wai wai sai Allah ya shirya da ni ko ka ce ai wanga abu to Allah ba shi ya kaddare ni da haka ba na in ka faɗi haka in ka yi rikin sa'a Allah ya ce a rubuta abin da kake to aka rubuta abin da ka faɗi za a bar ka sai ka je kuryar jahannama sai a aiko mala'ikin da ya rubutu sai ce to wani kamar da kafari duniya Allah ya kaddare ka da zunubi to yanzu kuma shi ya kaddare ka da cin bani ka ci banin kai ci gaba da shan azaba sai sa ake cewa mai hadare shi wala ya kula hatta ya ni Allah kada mutum ya bude baki ya ce ni ba ni bari sai Allah ya shirya da ni in Allah ya shirya da ni ai bari ne kai kana wani sai sa fa innahu min alamati shiha wal islam wa tamsil basira wannan alama ce ta rashin arziki da bacewar basira da kuma tadewa alama ce ta rashin rabu Allah ya kare dan haka ya musulmi <clears throat> wani ya maka nasiha ka ce Allah ya shirya da ni ce Allah shi bani iko wani Allah ya saka da alkhairi amma karkai bai ko ka kaso mai wai kai sai Allah ya shirya da kai to in Allah ko in kai mai haka kuma ba kai wa kanka fatan alheri to ai ko kona kai shi ko haka ya gada sai sa Allah ya ce cikin wannan aya wa qala ladina ashara wayanda suke shirka mushrikai suna cewa lausha Allah da Allah ya so me zai faru ma abadna min duni ne min da ba mai shirka ba da ba mu bauta ma wani shi ba in ka ga magana sai ka ga awa magana hankali ba magana hankali ba ne maganar kangara ce son suka yi su gyara ɓannar da suka yi abin da suke nufi nan ba su shiriwa sai Allah ya shirya su wai da Allah ya so da ba su bauta ma wani abu ba ba Allah ba. ma abadna min dunihi min shay'in ai da ba mu bauta ma wani Allah na hannu wala abawana da ba mu da ba mu yi shirki ba da mu bauta ma wani Allah ba Allah haka iyayen mu da ba su yi ba wasan kuma kada ku san muna yi mashi'a ce ta Allah haka ya sai Allah ya ce na'am wala haramna min ne min shay da kuma ba mu haramta wa kanmu yadan mu kaga mu kanmu doka wadda ba ta Allah kamar da sun ka haramta mu kan sai ba wa amin wa wasila wa gairi dali da ba mu haramta wa kanmu wani abu ba min shay ko mi karanci shi da mu haramta shi ba in kaga mun yi gargajiyar mu mun yi al'adar mu mun ci abu kaza haram ne to ai mashi'a ce ta Allah don Allah ba shi ba da mashi'a shi da yadda shi ba ai da ba mai ba wannan zalunci kenan sai ce kadale yadda ta ga halin ganas kadalika fa'ala ladaina min qabli haka da suke na gabanin su suka yi irin wannan shishigi da taurin kai da wulakanci me ya faru da su fa hal ala rasul ala rasul illa al balagh manzo ba mu dora maka kome ba sai iyar da sako sai fahimta mufassirin mufassirin ahlul ilm rahimahumullah suna bayani mashi'ar Allah daban yadda Allah daban sai in ka yi zina Allah ya yadda a yi zina bai yadda ba amma kana iya yin zina ba da ya baka izini ba ma'ana ba da iko ne ba mashi'a sai ta Allah abinda an mashi'a ya saba mai yadda Allah don haka in ka sha giya mashi'a ce ta Allah sassa ka sha giya don Allah bai Eh, bai so haka ta faru ba shedar da za ka yi ka sha giyan sai ya tsaye da ita za ka sha in ba don ya ga dama ba ya so ba ka dina kana kware wandon ka kai dina sai ya tsaye da sheda za a yi za a yi amma ya yadda da kai dina, bai yadda ba wannan hukunci ne na tauhidi to idan kana ci ka ga da shiriwa ka ga da shiriwa kuma zuciyarka baya son bannan nan da take yi akwai mutane da yawa suna da mata amma zukatansu ba sa so akwai mutane da yawa suna shaye-shaye amma ba sa son shaye-shaye nan da suke yi akwai waɗanda ke caca da wasu ayyukan banza amma gaskiya abin bai yi musu daɗi ba sa so to babban mataki da za ka ɗauka shi ne Allah zai gamsu da cewa eh ba ka so in giya kake sha sai kake zuwa gidan giya to ka ko dai ba ana shan take nan za ka kaɗo mataki Allah ya gamsu da ba ka so zai kama maka da shiryar da kai ga wuraren da ake dan mata sai ka ƙi zuwa ka je wurin wa'azi ka je wurin masu ilimi majalis na ilmiya kaje ana karatu kai da inda za a yi dinan ma ka gizuwa abokai na can na ka baka zo ba fasikan mata na jiran ka baka zo ba ka dau mataki ko baka dauka sai Allah ya kama maka daga nan kuma sai ka ce Allah ka taimake ni in ga karshen wannan fitina kada in sake to Allah zai kama maka amma ka tashi ka kai kanka kuma ka ce aito Allah ya so haka Allah ya so in eh, haka Allah ya so amma bai yarda ba don haka tun da ka yi abin da ya so ba ka yi abin da bai yarda ba ba ka yi abin da ya yarda ba to akwai gidan da zai kai ka wanda za ka gane ka shi ne gidan azaba Allah ya kare na ولقد بعثنا في كل أمة

na farko bi da min dunilla wa huwa radin bi zali wa huwa tagut duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba to ba a ce mai dai sai in ya yarda ta yi zuwa ana gurmana ma ana gaishe ka to ka yarda da gurbani kenan ka shiga cikin waɗanda ke ganin a duka maka kamar yadda ake duka ma Allah ka samu matsala haka nan a zo a baka siffa Allah ka yi shuru da bakin ka kana wani jijjigi da kafa wato kayan da nan saboda ka hanyoyin ɗagutu hanya biyar ne daga cikinsu hanya ta farko duk wanda ake bauta musamman mai rai aka ba shi siffan Allah aka ba shi siffan ah, ma'abur sifa ta ilahiyya wa huwa radin bidalik kuma ya yarda da ayi mai haka nan yana ganin ya cancanta to wannan ɗagutu ne Ɗagutu na biyu duk alƙalin da bai shari'a da littafin Allah kuma ya yi da shari'a shi ma ɗagutu ne ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إذن بلن تنبيكم kenan alƙalin da ka shari'a da constitution kenan kahiri ne ko? daga eh, eh, eh. murya in ji man ga wannan ci gaba ne ba ku sani wannan shi yana cikin dalilin kafa islamiyoyi yana cikin ribar wa'azin sunna domin a da duk alkali kafiri don yana shari'a da constitution shi ya jawo shi'a shi ya jawo shi'a suka ɗauki 'yan sanda ɗagotu suka ɗauki alƙalai ɗagotu suka ɗauki dukkan mai sa kaki amma da yan agaji da ke sa uniform suka ɗauke su ɗago saboda mugun jahili jahilci abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ku samu tasir na bin kasir ya fassara wannan aya da al dun kafirci ne shari'a din amma mai ita bai zama kafiri ba dalili saboda bai yarda da ita ba abin da ya yarda da shi shari'ar Allah lalura kasa da dokan kasa tattaye ASRO police basis wane wane sannan ya shari'a da constitution da dokan kasa abin nan eh, eh, case for mention case for hearing case for continuation da case for hearing sannan case for judgment inda su ne tsarurrukan court na magistrate court shi mai shari'a uniform ɗin da ya sa dama Allah bai zargi uniform ba a cikin shari'a ya zargi uniform idan sun saba man tsarin da annabi ya bake su ne suna jan kasa ko wani zaman alhari ne ko wani nau'i na sinari wannan shine zargin shari'a amma kallon uniform da necktie da zanzaro da ukta da sud wannan bai cikin zarin Allah yasa in ka je kasashen waje irin Pakistan za ka je ka samu manyan malamai mai tafsiri limamin juma'a amma court da necktie saboda tura kasar su kenan shi ba haushi kuma ya dauka in dai ba babban riga za ka saba da da kaftan da hula kenan kai kahiri shi yasa ma yana ce man ya muri kahiri wai don bai sa hula aika ya kahiri wa hula ba ta cikin tsarin abin da zai musuluntar da mutum ko fitar da mutum a cikin addinin musulunci ba za mu fassara wannan aya ba amma dai daga cikin ma'anar tsagot shine iblis shi ma ke dan tsagot ne don yana ɓadda mutane kuma duk mai ɓadda mutane daga hanyar Allah ya ɗora su ga a aƙida shi ma ɗagutu ne don mai halatta haram ya haramta halar. ga abin da shari'a ba ta yadda ba shi ma shi ne wa haka da saboda ka yan uwa musulmi an gode ma Allah zuwan wurin wa'azi ya yi mana amfani kuna gane addini kenan za ku iya shiga aikin soja ku shiga aikin police ku shiga dukkan sauran aikin security ss ne immigrations ne road safety da kuma eh, menene jafala. civil defense su civil defense su ne yan jafala. saboda jan ƙallon nan to Allah ya kiyaye ya kamata mu takaita a nan eh,

yana jirgin kuma inda za a samu kafir sai ce ya sau kafir gaba daya ko da yake nan so in roƙi wanda ya sa kafir din nan na gaban masallacin nan to Allah ya sake karo mana wannan kafir ni dai na yin sujada da wannan kafir ban gwazo a tashi amma abin da zai lura na tsakiyar masallacin nan kafir din ya nadi ɗiɗi ya ko wallahi ya tsufa ya sai ka sai sujada dan bi ana sai ya hana ka sujada ga kasa ya dunkule sai ya wani gawo sai ka tura kai ka dan kwaki ka ya haka don haka muna roƙon ko dai ba irin wannan kafin ba ana iya dai canza waɗannan kafin na tsakiyar masallaci na Allah shi ba da iko. Eh? Wanda ya tsaya yanzu wanda ya saka ka yana da gaban Allah Allah ka bashi shi aljanna na gaban ga yana nan to na tsakiya Allah ya ba shi aljanna Allah ya tuna da addu'an nan da muka yi mishi da azumin Allah ka yashe Allah ka bar mai zuri'a Allah ka yi albarka ba su ba su kace waye ba yanzu wanda ya tsare daga nan Allah ya ba shi lada Allah ya karfe mana Abdulrahman bin Allah ba ta akwai baki da muka yi ko sai ta duk dan gane aura dan gida amma jibiyan ba da hamsa ina yake tashi sai ga Allah jama'a sai